sajada ko sajada ta wana a sajada ta saniya to me matsala mutum ne aka ce maka da zai bude sallar ya yi karatu da ya rako da ya tashi sajada sai da sai tashi ta zai ita kuma sai bai yi rako ba ya yi karatu bai yi rako ba ya yi sajada guda biyu kaga kowanne su akwai babu to za ka ce to yanzu zai iya ɗaukan sujada ta biyu ɗin nan ya ji wani ta farkon can kaga yadda ɗaya ɗauki ɗaya yi fatin wancan da ita ta zama kamar wata safiya fa eh ya toshe ka ce ah, a to saboda me bare haka ba ga sujada ya ta aje ka ce ah, saboda ai wanda ya yi ta ne da niyyar ta biyu don da bai yi ta da niyyar ta ɗaya ba yanzu ya zai dole ya sake wata sujada ya gyara wata Allah bashi daga ran karkace kayan tsakiya shi ma ya san da zai aje shi an ba shi tuntuni formula wa man za da kaza wa man na kaza kaza hmm. amma a wannan tafiyan kawai zai iya gyara ba zai iya gyara ta ta farko zai iya gyara ba ta biyu ba zai iya gyara ta eh eh ai tun da ba ai ba ta kullu ba tun da ba ko wata fata kwallo in za a duba gyara ba wanda ya fi kwari ba ko in ka duba ko a hankalance ta farko ta fi A ruku wani kuma rukun gaba ɗaya ne zaman kansa kuma sajada ma akwai guda daya hmm. to ai shine an bar ai gaba yi tsalle kuma sannan ba abu ne shi da wannan ma da za a zana cikin to yanzu bari wani ya gano wata ce tafi can daga nan can zama maliki yadda maliku ya faɗi nan bai kamata ba ka gani an yi kaza wannan zai wannan zai a ba ka ja da maliku maliku ga yadda gaya mana sai mace kun yi sabani sai ce haka muka za mu yi na maliku hmm. eh suna ce sun da daniya ba yi sa ha'ai sun kai kai masu cewa za ka bi mutum da niyyar da asar ka bi masu azar da niyyar da asar ko ka bi kai mai azar ka bi mai da asar da a zahar ka gani ya sa canza kuma wala ta tsalifu fi imamiku hmm. eh eh wa sunna eh? eh eh mai farilla eh a ah, wannan akwai mai farilla zai ibin mai nafila nan da ake rikici mai farilla zai iya bin mai nafila shi da suke magana mai sallah ranko zai iya bin wanda yake kan lokaci shi da suke magana ce ce wannan an ka duba ai hadisan mai fiƙin suna in ya rubuta wani ma rubuta kafin shi ko kuma zai ce maka shi da mazhabar da iri ya rubuta kafa in ka duba kan dubi mai fikin sana to ka dubo min hajji musulun sai ka dubo eh, misali idan ka ɗaukar matafi a jahilci mai fikin sunna ina misira mai min hajji musulun ina madina wanda ya zaka koyi da shi <laughs> yanzu a bar dalilai a koma jahilci ba kawai wanda yana zaune a masallacin manzo Allah yana koyarwa wancan ko yana misira ko da jami'ar masallacin Amr bin al-As yake ciki wancan yana masallacin Annabi wancan yana masallacin Amr bin al-As ne hmm? sunan shi ba ne na wanda su daga dai saboda sun riga kafin kwace sunan garin kwara daban Muhammadu ka ɗauka a haka ma to sannan kuma an ka tsallaka ce ce to wancan mai fiƙin sunna ya ce kaza to maliku ya ce kaza maliku tun ba rawatan yake mai fiƙin sunna bana ya zo ya ra'ayi na ba na zaka bi ko na bana eh na bana hausan ya ma yawa kaje kada in je in basu duka a kwasa kaba da amsa da ba daidai maliku a ina ya zama yi maluntaka ya yi maluntaka a birnin madina sai dai buge duniya duka gaba daya kusan sai da abin nan ɗinsa shi ko na a misira ma ko wanda bai je su albani ba na haka suka kullu ba suka diga jifan sa da duwatsu saboda haka kullum abun da ake nuna maku kafin a ga wani ko na hangen wani ko mu nemi yadda za mu haɗu mai aiki kuma abun da muke kan nan ba kuskure yake da shi ba nan ba wai muna jin al'ada ne ba nawa ne na nan min shari'a ce al'ada muke yi ba al'ada muke yi ba su wannan in al'adan gaskiya ce fa in ka bi al'adan da ka in gaskiya ce fa shin daga annabi ibrahim annabi muhammad ya tsora dawa tsakanin da'awan annabi ibrahim annabi ibrahim ya tsora kan tsakanin annabi nuhu sai ya ce annabi ibrahim wadanda kadan da ya tashi ya tsora dawa tsakanin da'awan annabi nuhu sai ce annabi muhammadu dan al'ada ne tunda ya tsora da'awansa kan da'awan annabar da suka gabata an ce fa bihuda ne qasadi ce dan gargajiya ne aikin ta zo da sabo ku dinga hatara ko a hankalance ballantana an za a zube na sosin a zube ban kwariya za ka tara haka rashin dai ba a yi ne ba wancan su suna da baki kullum suna suna ko ina suna kokarin kwata nan suna kokarin gina can isa su ake ji qala wa qala malikun rahimahullahu ko fi man salla nafilata wanda ya salla nafila salasa raka'atin sahiya fa innahu yudhifu ilayhi raka'a sayyidat raka'a ukhra sai ويسجد لصحوه سيسجد إذا فرق من الرابعة kaga nan shine yake cewa mai hadari yake cewa khilaful faridati inda farilla ne yana raka ta uku dole yanke dawo tunda a farilla haka gano sallar ta cika ba da maka ce ka karo wata amma a nafila ko da ta cika kana ya karo wata بكتاب الفريضة يعني نقاشنا على دين الكبار فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة وإن ذكر قبل أن يركع إن يتنو كثر في, في الثالثة في منافذة قعد وسلم سيزون يتهيا يسلمي باتي وقعد وسلم كاغا ولا كتي تو كان ما يتهيا با هبا كوا حديث روح الله كي وضع جنسي قف جنة بعد السلامين قال سيئسي قال ابن القاسم رحمه الله وأرى سجوده إن قف جنة أنا في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها هو هو فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان فبعيني يعني هذا وقال مالك رحمه الله في السهو في التطوع عينه ربنا عنافلة والمكتوبة سواء في ذلك أمي إكي لا شيء في الفريدة هو أصاه في النافلة كصاه في الفريدة إلا في ستة مصاري أكا قايا إيكي ya tattaro wa mutane nesa ta zo kusa tun da ku masu koyo ne ku zo ga yadda za a yi wannan ga yadda za ku shi wannan ga yadda za ku shi wannan ga yadda za ku shi amma hadisi maganan magabatan wannan wurin zai yawa ya dunkule dubun karatu a wuri guda daya ko suka zo wai wannan dunkulen da aka yi kuma sai zagi hmm, littafi ba ana ba hadisi mutum ta magana ta magana kawai ba a ba hadisi cikin ne baka san ayan ba mara kunya baka san hadisin ba amma so sun san ayoyin da suka hujja da su sun san hadisan da suka hujja da su su ba su sai dole ka bi qala su ba قال rahimahullah wa رحمه ala rijal wa الرجال والنساء سواء rafkanuwa bisa maza da mata duk daidai ne duk kamlin da ta kama namiji ta kama mace ma ibnu wahab ce, an ibnu lahiya ata أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سهو سجدت علي وقال سعيد بن المسيب وابن الشهاب وعطاء بن أبي رباح سجدت السهو في النوافل كسجدت أي السهو في المكتوبة كلمة لكلمة كينا قال ابن وهب وقال ذلك مالك والليث ويحيى بن سعيد قال ابن القاسم رحمه الله wannan da ya yi wurin tsayawa wancan ina gudun muka je kala wa takbiru su ne ba masu ja muna san mu tafi tare da ku daga na akwai babi kusa ta ji ku ne wurin tsayawa nan ba sakin layi ne a nan ma ku ba sakin layi Eh? a'a ah, ah, kai da nawa da kai ya ka zaka kalle su kaji da zai ka yi ba kina yi na san nasu ai eh to matsaya kawai za